أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فتقوى الله هي العصمة من كل شر وسوء في الدنيا والآخرة يقول الله عز وجل يا أيها يقول الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن وإن عباد الله إن التحذير من الفتن من سمات هذا الدين ومن وصايا القرآن والحديث كما سلف, كما سلف فيما سمعتم إن الفتن هي جمع فتنة وأصلها الإحراق بالنار فالفتن فالفتنة هو الإحراق بالنار قال جل وعلا يوم هم على النار يفتنون أي يحرقون وما ذلك إلا لما في الفتنة من الشر يقول أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي من تشرف لها تستشرفه فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعوذ به متفق عليه إن الفتن عباد الله من علامات الساعة يقول أبو هريرة فيما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض العلم ويظهر الجهل ويظهر الجهل والفتن ويكثر الحرج قيل وما الحرج يا رسول الله فقال هكذا بيده فحرقها كأنه يريد القتل عباد الله إن للفتن مضارا عديدة منها أنها تورث الخسران أنها توجب الخسارة في الدنيا والآخرة وضرر الفتن أشد من ضرر القتل والفتن من أكبر أسباب كثرة إراقة الدماء كما ذكر صلى الله عليه وسلم ومن مضارها أنها تعمي عن الحق وتصد عن تعمي عن الحق وعن الصراط المستقيم ثم إن الفتن فتنة ثم إن الفتنة والشيطان قرينان والفتن تلقي بالشبهات في دين العبد ومن أش وهي من أشد ما وهي من أشد ما يقلب قلب المؤمن وتحقق غرض الأعداء خاصة أعداء الدين إن غرضهم بالمسلمين يتحقق عن طريق إنشاء الفتن عن طريق إنشاء الفتن في صفوف المسلمين وتنهك بالمسلمين اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتفقد من المجتمع عزته فالواجب على المسلمين فالواجب على المسلم أن يحذر الفتن ما ظهر منها وما بطن كما وصاه بذلك رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه قال ابن عيينة يقول خلف ابن حوشب كانوا أي التلف الصالح يستحبون أن يتمثلوا أن يتمثل أن يتمثلوا بهذه بهذه الأبيات عند الفتن وهي من وهي من قول امرئ القيس كان كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات خليل شمطاء ينكر, لون ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل فاحذروا عباد الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن فإن الفتنة أشد من القتل بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بالتقوى إن الطريق للخلاص من الفتن والعصمة, والعصمة منها بملازمة التقوى وملازمة تعليمات القرآن والسنة وبالعودة إلى الله تعالى وبصدق اللجوء إليه بالاستغفار والدعاء بغية أن يكشف الله عنا الفتن وأن يعيذنا من شرها كما أمرنا بذلك صلى الله عليه وسلم حيث قال تعوذوا بالله من فتنة المحيا والممات تعوذوا بالله من فتنة القبر تعوذوا بالله من فتنة الدجال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ومسلمين مسلمين مجدورا الله جل وعلا مكياي حقوكينسا مكياي إياكوكينسا زامر بوتا الدنيا دلاهرة Allah maɗaukakin sarki ya gargaɗe mu ya ce mu ji tsoron fitina mu tsare kanmu daga fitina wadda ba ta samun waɗanda suka yi zalunci daga cikinmu su su kaɗai kuma mu sani cewa Allah mai tsananin uquba ne fitina asalinta ƙunan wuta shine fitina Allah ta'ala ya ce yawmahum 'alan nari yuftanun a ranar da ake ƙona su a cikin wuta don haka fitina shine abin da yake kawo ƙuna malamai sun fassara fitina da cewa shine saɓani domin neman mulki yanda abubuwa za su rikida ga ɗan adam ya kasa gane wanda yake a daidai da wanda yake a kan ɓata wannan hali yana daga cikin alamomin ƙarshen zamani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin bayanin da ya yi na abubuwan da za su bayyana na ƙarshen zamani ya ce za a ɗauke ilimi kuma jahilci zai bayyana fitintunu za su bayyana kisan kai zai yawaita ya faɗi kalmar da ba a santa ba shine alharaj sahabbai suka tambaye shi menene wannan alharaj ya alharaj ya ce shine yayi ishara da hannunsa da 'yan yatsunsa ya motsa su yana nuna kisa wato yawan zubar da jini fitintunu su ne abinda suke ka da zaune tsaye da kawar da aminci da kwanciyar hankali Allah jalla wa'ala ya bayyana cewa fitina ta fi tsanani daga wato kashi ta fi tsanani daga kisan ta fi tsanani daga yaki domin fitina abinda take kawowa tana kawo yaƙi da ƙarin wani abu a kansa musamman yayin da ya zamanto ta yayin da ya zamanto ta game kowa da kowa shi yasa a lokacin fitina aka kwadaitar da mu da wato mu ƙaurace dukkan wani sababi da dukkan wani kai komo da dukkan wani kokari a cikin yaɗata. ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fitintunu za su afku wanda yake zaune a ciki ya fi alheri da wanda yake tsaye na tsaye ya fi alheri da wanda yake kai komo yake tafiya a cikinta wanda duk ya ɗaga kai domin ya hango ta to za ta gama da shi don haka duk wanda ya samu mafaka ko wajen samun tsira to ya nemi tsira da shi wannan irin gargaɗi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana irin tashin hankali da asarar da ke cikin wato fitina babu fitina ba ta taba zuwa da alkhairi ba bal tana tabbatar da wato taɓewa da asara a duniya da lahira kuma ba ta tabbatar ma da masu nemanta abinda suke nema na dukkan manufarsu da burinsu a nan duniya ko a lahira kuma gwamma take da shaidan domin ba ka raba fitina da shaidan saboda abinda take ci abinda ke cikin fitina na afkar da cuta da kuma sharri ga dan adam wanda duk inda cuta da sharri ga dan adam take to zaka samu shaidan anan shi yasa daga cikin ma'ano daga cikin sunaye da sifofin shaidan da aka da yazo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine al-fattan mai yawan afkar da fitina duk abinda za a gwama shi da shaidan sharrinsa ya isa to shi ya sa malamai masu hikima suke kwadaitarwa yayin da fitina ta bayyana wato a rinka tuna baitoci wanda wani daga cikin mawaƙin larabawa tun a jahiliya yake rera su yana faɗa yana cewa shi yaƙi wanda nau'i ne na fitina shi yaƙi farkon abin da yake bayyana yana zuwa ne kamar 'yar budurwa wadda take tafiya da kenta ga dukkan wawa yana ganin kenta. Ya wuna kwarara a bakinsa har sai idan ta kunnu wato wutar yakin ta kunnu kuma ta ruruwa sai ya zamanto ta koma wato tsohuwa tukub-tukub wadda babu wanda yake son kusantarta gashinta ya zamanto cike da furfura fatarta ta canza ba a ƙaunar kusantarta ba a ƙaunar samun wata wato alaƙar sha'awa da ita to haka yaƙi wannan misali ne na yaƙi farkon fara shi za ka ga mutane suna ƙoƙari suna kai komo a cikinsa har sai tukuna idan ya ruru wutarsa ta ruru ta kunnu ta kuma ƙara ruruwa to sannan kowa ido zai raina fata ya zamanto babu wanda yake son halin da yake ciki domin ita fitina idan ta faru yayin da za ta faru yayin da ake so a izata duk irin abin da za a kawata ta da zai zaburar da mutane kan su rungume ta haka ake yi domin a cikin dukkan masu kokari a cikin yada ta akwai shaidani tare da shi na mutane da aljanu wanda suke amfani da dukkan kokarinsu da dukkan abin da Allah madaukakin sarki ya ba su na karfi domin su tabbatar wutar fitinar ta ruruwa ta kunnu ta ruruwa domin abin da yake na sharri da zai biyo bayanta to haske tukuna idan bukatar su ta biya ta ruruwa ta kunnu to sannan kowa yana ƙoƙarin ya kashe ta babu yadda za a yi ta mutu domin babu wanda yake da iko a kanta to haka ta da zaune tsaye take don haka 'yan uwa musulmi mu ɗauki koyarwar alkur'ani da hadisi wanda suka gargaɗe mu akan wato fitina dukkan ƙoƙarin da mutum yake nema ya yi na kawo gyara idan ya bi ta hanyar fitina da ta da zaune tsaye ba zai samu burinsa ba muna da kyawawan misalai kamar yadda muke ta janyo hankali kan wato alura da abin da ya samu 'yan uwanmu kuma alura da tarihi yayin da duk wato fitina ta turnike a cikin al'umma to sharrin da yake biyo baya wanda aka yi ƙoƙarin a kawar da shi ta hanyar wannan fitinar sai ya fi sharrin da ake da ya sa aka tashi a nemi canjin domin canjin da zai zo ta hanyar fitina canji ne daga aminci zuwa ga tsoro daga talauci zuwa daga wadata zuwa talauci daga kwanciyar hankali zuwa ta da zaune tsaye daga cikin daga dukkan abin da ake nema na wato nutsuwa ya zuwa ga halin tsoro da razani da rashin aminci da karyewar tattalin arziki ƙasa nawa ce ba a karya tattalin arzikinta ba sai da aka bi ta hanyar fitina ka duba ƙasar libya suna cikin aminci suna cikin kwanciyar hankali kowane ɗan libya ana ƙoƙarin cewar a saman masa gida mallakarsa kyauta ba gidan haya ba ba gidan aro ba kuma an cimma wannan an kusan cimma wannan matsaya kusan ɗari bisa ɗari ilimi kyauta lafiya kyauta kudin dukkan wato kudin abubuwan masarufi cikin sauki suke ba sa gagaran mutum ko yana da aiki ko ba shi da aiki suna cikin wannan ni'ima da kwanciyar hankali aka zo aka sawwala musu cewar mulkin kama karya ake musu dole su sami yanci dole su samu mulkin demokradiyya dole su samu mulkin kai da kansu dole talaka ya zamanto shi ne yake da haƙƙin zaɓen wakilansa zaɓen shugaban ƙasarsa aka sawwala musu abin da zai fitar da su ya zuwa ga fitina suka iza wutar fitina ga halin yanzu da suke ciki nan yanzu waɗanda suke samari matasa da aka yi amfani da su suka yi kai komo a kan wannan yanzu 'ya'yansu an haramta musu samun ilimin da su suka samu domin yayin da fitina ta kasance makaran ilimi ba zai yiwu ba yara haka za su taso jahilai su girma jahilai abinda iyayensu suka samu na ilimi da tarbiyya su ya kubce musu domin sun taso 'ya'ya ne da suka taso a zamanin fitina harkar kasuwanci ta karye na ga wani ɗan kasuwa hanshakin ɗan kasuwa a garin makka mutumin siriya yana da masana'anta masana'antar nan ya ɗauki yana da ma'aikata a ƙarƙashinsa sun fi ɗari biyu ya samu da kyar ya tsira da ransa saboda fitinar da ta barke a assyria ya gangaro cikin kasar Saudi Arabia yanzu kabu kabu yake ya samu mota yana tukawa yana hayar kabu kabu da motarsa alhali hanshakin ɗan kasuwa ne karkashinsa mutum sama da 200 iyali sama da 200 suna cin abinci dalilin ne dalilin fitina saboda ana ganin wai a tashi a saman makai yanci a tashi a gyara abin da ake gani shine cutar shugabanni hakika cutar cutar shugabanni gaskiya ce akwai ta amma ka'idan musulunci wajen neman gyara wajen kawar da barna shine kar ya zamanto wannan barnar da ake ƙoƙarin kawarwa za ta kai ya zuwa ga ɓarna wadda ta fi ta girma ka'ida ce da addinin musulunci ya zo da ita kuma tana da misalai da yawa a cikin tarihin musulunci a aikace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki da wannan ka'ida lokacin da ya zo makka ya samu ɗakin ka'aba wanda aka gina shi tun kafin zuwan musulunci kuma daga ilin abinda Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam na ilimin gaibu ya sanar da shi cewa wannan ginin da aka yi ba shi ne ainihin yadda ginin ka'aba ya kamata ya kasance ba domin ginin ka'aba din ya fi haka girma a bisa foundation ɗin annabi ibrahim amma manzon allah sallallahu alaihi wasallam maimakon ya canza wannan ginin ya kawar da wannan barna ta cewar ba a gina ka'aba yadda annabi ibrahim ya gina ta ba ya dawo da ita yadda annabi ibrahim ya gina ta sai ya ji tsoron barna wadda tafi wannan za ta kasance sai ya haƙura ya bar wannan ƙaramar barnar ya ce ma aisha radiyallahu anha da ba don mutanen ƙabilar ki ƙuraishu ba sun kasance ba su daɗe da shiga musulunci ba da na rushe ba na mayar da ita a bisa foundation na annabi ibrahim kuma na sanya mata ƙofa biyu ƙofar shiga da ƙofar fita kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya so wannan wanda maslaha ce a ciki amma saboda gudun barnar da za ta biyo za ta fi wannan mecece barnar barnar shine mutane za su ce wanda ya zo yake cewa yana rayar da addinin annabi ibrahim yana tsare alfarmar ɗakin allah ga shi rusa ɗakin allah wannan sai ya sa su su rida su bar addinin musulunci domin imani bai riga ya bai riga sun samu sansantuwarsa a cikin zukatansu ba shakka za ta sanya su ba za su ga matsayin annabi ba da cewar baya yin wani abu sai abinda Allah ya sai abinda Allah ya nuna masa sallallahu alaihi wa sallam amma sai ya kyala wannan kawar da wannan barna saboda gudun barna mai girma za ta biyo bayanta yayin da Abdullahi Ibn Zubair ya gyara ginin Ka'aba ya maida ita kamar yadda Annabi sallallahu alaihi sallam yake yace Abdul Malik ibn Marwan ya zo ya sake rusa ta ya mayar da ita inda take lokacin jahiliya da abu jafarul mansur ya zo ya nemi shawarar imamu malik cewa na rushe ta na mayar da ita inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya so ya gina ta a haka kuma har abdullahi bin zubair ya yi amma sarakunan banu umayya suka mayar da ita ta jahiliya sai imam malik ya ce amirul mumini na kada kai haka kada ka mayar da ka'aba ta zamanto abun wasan sarakuna kowane sarki ya zo bai yadda da siyasar wani ba sai ya rusa ka'aba ya canza gininta har kwarjinin ka'aba ya fita daga cikin zukatan mutane kaga sai ya nuna a amince da wannan karamar barnar ya fi bisa a yi abin da zai kawo babbar barna mecece babbar barna ta zamanto ka'aba ta zamanto abin wasan siyasa ta zamanto ba ta da kwarjini a cikin zukatan mutane to haka wannan addini namu ya gada idan barna za ta idan kawar da barna zai bayu ya zuwa ga babbar barna sai a hakura da karamar barnar ballantana ma idan ya zamanto cewar akwai hanyar akwai hanyoyi na lumana da za a iya kawar da wannan barnar ba tare da wata mummunan barna wadda tafi ta girma ta biyo baya ba kamar yadda halin da muke ciki mutane musamman matasa sun koka a halin da ƙasar nan take ciki duk da abin da suka tayar da shi abu ne wanda ya fantsama a wani bangare na ƙasar nan abinda ake ƙoƙarin kawarwa na wato a abinda 'yan sanda wata ƙungiya ta 'yan sanda wani bangare na jami'an tsaron 'yan sanda da ake ce masar suke yi na keta haƙƙin bil'adama wanda ya fantsama a wani bangare na ƙasar nan a bisa da'awar masu da'awar neman kawo wannan gyara suka zo suka fara zanga-zanga wanda kuma zanga-zanga mun san hanya ce ta kawo ta tada zaune tsaye hanya ce ta buɗe ƙofar fitina tarihi ya nuna wannan ba a ƙasa ɗaya ba ba a ƙasa biyu ba masana na musulmi da na ba musulmi ba duk sun bayyana cewar hanyar da za ka tada zaune tsaye ka buɗe ƙofar fitina ka buɗe ƙofar barna a cikin al'umma shine ka fitar da mutane su fara zanga-zanga akan titina domin yayin da kai haka ka fitar da mutane da ƙarfinsu da yawansu ba tare da ƙarƙashin jagorancin wani mutum ɗaya ba babu wanda zai ce a yi a yi babu wanda zai ce a bari a bari to ɓarnar da za ta zo a kan wannan ya fi ɓarnar da fari babe suke zuwa idan kasaki saki babe muna ganin yadda babe da fari suke yi idan suka zo gona to barnar da jama'a suke yi idan suka fito zanga-zanga ba tare da in suka fito a halin zanga-zanga ya fi barnar da fari suke yi akan amfanin gona wannan tarihi ya tabbatar da shi da bai kamata dukkan mai hankali ya shakka akan wannan ba saboda haka kuma gashi addininmu ya riga ya yi mana gargadi da gudun irin waɗannan abubuwa na fitina waɗanda yake za su tada zaune tsaye aka ce wanda yake zaune bai tashi ba ma ya fi alheri wanda yayin da ya tsaya bai kai komo ba bai yi tafiya a ciki ba ya fi alheri wanda duk ma ya daga kai yace zai hango abin da ake yi za ta hada da shi to da wannan gargadi ta yaya za a yi wato mu bi waɗanda shaidan yake sawwala musu su shiga cikin irin wannan fitintunu bayan gashi sunan shaidan kamar yadda ya zo a cikin nassoshi na alkur'ani da eh, eh, nassoshi na hadisi shine alfattan mai yawan kawo fitina duk irin abin da ake zayyanawa na maganganu na hujjoji na dalilai ba wani abu ba ne illa cimma burin waɗanda suke so su cimma burin kansu sau da yawa magauta ba sa samun hanyar da za su ci nasara akan abokan gabarsu sai sun tayar da fitina a cikin tsaka a tsakankaninsu wannan ƙasa mu ta najeriya allah ya yi mana ni'ima mai yawa muna gani yanda allah ya tsirar da mu daga fitinar annobar a ciwon corona ya zamanto barnar da take yi barnar da ta yi kuma take kan yi a ƙasashe waɗanda suke tutiyar sun ci gaba allah maɗaukacin sarki ya sa kashi ɗaya cikin ɗari na wannan barna bai zo a ƙasashe a ƙasar mu ba wannan bai kasance ba face da rahamar Allah da ni'imarsa da komawar mu ga Allah da yawaita addu'o'i da muka rinka yi kan cewa Allah maɗaukakin sarki ya yaye mana wannan ni'ima da muke ciki ni'ima ce wadda dukkan abokan gaba ta tsone musu ido ta tsone musu ido kuma halin da muke ciki na ƙarfafa tattalin arziki wanda aka ɗauko hanyar tabbatar da shi ta hanyar sadar da wannan arewacin ƙasar nan tare da ƙasar Nijar wadda ƙasa ce ƙarƙashin renon Faransa abinda zai buɗe tattalin arzikin wannan yanayi wanda yake 'yan mulkin mallaka suna ƙyashin wannan suna gudun irin abin da zai zo ya faru in haka haɗa hanyar sadarwa cikin sauƙi tsakanin ƙasashen afirka to wannan yana sanya makiya su sha alwashin cewar ƙasa kamar wannan mai adadin mutane kamar wannan mai zaman lafiya kamar wannan ƙasar tamu dangane da sauran ƙasashe mai yawan hanyoyin arziki kamar wannan ƙasa idan ta ci gaba da zama lafiya to abin da suke so na mallakar duniya da mallakar tattalin arzikinta ba zai samu gare su ba saboda haka suna goyon bayan dukkan abinda za a dukkan abinda zai tayar da fitina ya zamanto mun kasa zaune tsaye mun kasa samun damar da za mu tsaya ma mu tunani akan abin da zai kawo mana maslahar mu kasashen da fitinan nan ta taso su zauna su tunanin abin da za su ma ya gagare su domin kullum tunaninsu yaya za su yi su kai yamma ya ingari ya waye idan dare ya yi yaya za su yi su wayi gari suna da ransu da lafiyarsu yayin da ɗan adam ya zamanto cikin wannan hali yake yaushe zai tunanin 'ya'yansa yaushe zai tunanin jikokinsa matasa ku ne kuke tasowa za ku hayayyafa za ku samu jikoki waɗanda suke waɗanda suke sun doso sittin sun ba ma sittin baya suna tunanin 'ya'yansu ne da jikokinsu to yayin da ya zamanto cewar an yi amfani da ku an tarwaza ƙasa abinda kuka samu na ilimi abinda kuka samu na kuwayi gari ku tashi ku je makaranta ku dawo abin nan zai gagara ga 'ya'yanku zai gagara ga jikokinku marayu za su yawa zawarawa su fantsama Allah ya kiyashe mu kada Allah ya nuna mana wannan sharri amma abu ya dukkan mai hankali shine wanda ya yi la'akari da abin da ya samu ɗan uwansa ga sunan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa ka'ayyin min ƙaryatin yamurruna alaiha da yawa alƙarya halaknaha da muka halakar da su yamurruna alaiha suna wucewa ta suna wucewa ta wannan alƙaryar amma suna suna marafkana Allah kuma yace dangane da da ya buga misali da mutanen annabi lut yace wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id wa innaha la bi sabilin muqim tana nan kan hanyar su suna gani to ga sunan makwabtan mu ne muna gani muna gani Sudan aka tashi aka ce a nemi yanci a kawar da shugaba wanda ya shekara talatin yana mulki amma shugaban nan ya saman musu zaman lafiya ya saman musu an samu arzikin man fetur noma ya inganta harkar wuta din nan ba su san mushkilarta ba yanzu sun yi abin da suka yi juyin juya halin sun samu hukumar da ta zo amma yanzu a ƙasar sudan sai kai kwana goma sha hudu unguwanni sama da rabin unguwannin sudan babu wutar lantarki asibitoci sun zamanto cewar babu magani babu ma'aikatan jinya to irin wannan hali da al'umma suke da wato fitina take kawo ma al'umma abin mi la'akari da shi ne abin mi izina da shi ne don haka mu tashi tsaye akan neman tsarin Allah daga fitina kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nemi tsarin Allah daga fitintunun dare da rana ku nemi tsarin Allah daga fitinar kabari ku nemi tsarin Allah daga fitinar dujal ku nemi tsarin Allah daga fitintunu na bayyana da na ɓoye mu nemi tsarin Allah daga cikin tuno na bayyana da na ɓoye domin ba a san inda za su cike ba sannan mu kiyayi zama a cikin waɗanda suke mu kiyayi zama a cikin mabiya jagororin fitina domin babu inda za su kai mu sai ya zuwa ga asarar duniya da lahira babu wata harka ta fitina da taɓa kawo alheri ga ƙasarta kuma muna gani yanda zanga-zangan da aka fara da zimmar cewar neman kawo gyara da neman canji a tsarin 'yan sanda abin ya canza ana maganar a juyin juya hali ana maganan ware, ana maganan ta tarwatse ana maganar ta kife ana maganganu irin waɗannan wanda shaidan yake iza masu faɗansu yana ziga samari matasa masu yin wannan bayan babu abin da wannan zai kawo illa barna illa asarar duniya da lahira musulmi Allah ya ba mu hankali mai haske ya haskaka zukatanmu da hasken alkur'ani da hasken da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kada mu bar mabiya shaidan mabiya fir'auna fi wasa da hankalinmu kada mu bar waɗansu 'yan tsirari su cimma manufarsu wadda manufar tasu shine fita da zaune tsaye ana ba su kuɗi domin haka kuma in an gama idan ƙasar ta turnike da yaƙi su tsallake su bar kasar dama passport ɗinsu guda biyu kafa ɗaya na cikin gida kafa ɗaya na waje mu zamanto masu hankali sannan irin abubuwan da gwamnati take cewa ta yi lallai ta zamanto da gaske wajen aiwatar da ita wajen aiwatar da su matasa suna cikin halin tsanani da ƙaƙanuka yi gwamnati kamar yadda jawabin shugaban ƙasa ya faɗa jiya sun bayyana abubuwa da aka yi domin samari da yawa masana'antu masu ƙaramin ƙarfi da masu ƙaramin jari an ce za a ɗauke musu albashin ma'aikatansu na wata uku an ce dukkan samari da suke so su kafa kamfani za a yi ma kamfani 250 rijista free ba ko kwabo to gwamnatocin jiha sun sanya an sanya wakili an sanya wakilai a kowace jiha wakili ɗaya ya yi kaɗan domin samar da wannan a samu wakilai domin 'yan uwa domin matasanmu su amfana maimakon a bari waɗansu suna amfani da su domin cimma mummunan manufarsu ya kamata a sauwaƙe ma matasa abinda za su tsaya da kafafunsu domin su masu ji gajiyar abubuwan da ake da shi na kyakkyawar manufa a wannan hukuma mu yi haƙuri da halin da ake ciki har allah maɗaukakin sarki ya kawo mana gyara kamar yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ga abin ki daga wajen shugabansa ya yi haƙuri har Allah maɗaukacin sarki ya kawo canji to gashi ma tsarin da muke tsari ne wanda yake za a kawo canji sauran shekara biyu da 'yan kaɗan idan abin da ake bai yi mana ba mu yi jagorancin da ra'ayinmu da fahimtanmu da ƙoƙarinmu mu jagoranci mutane su amfani da ƙarfin damar da suka samu ta ƙuri'a su kawar da wanda suke ganin ba zai yi daidai ba kawo wanda yake zai yi daidai wannan hanya ce ta lumana da zaman lafiya to ƙasa da ake da wannan tsari amma kuma duk da haka a rinka kira kan ai juyin juya hali wannan ba wani abu bane illa mugun nufi illa mugun tanadi da muke roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana maganin masharranta ya mana maganin waɗanda suke nufinmu da mummuna ya mana maganin waɗanda suke nufinmu da sharri a cikin wannan ƙasa tamu muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya tsare mu ya kare mu Allah ya tsare al'umman mu الله يبام لا فيها دزم لا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم عداءك عداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير في بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد أمتنا وديننا وأمننا واستقرارنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم وفقهم لما في فيه صلاح العباد والبلاد اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم يا أرحم الراحمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله